بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله فيه في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'd a wannan dare na lahadi daren bakwai ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya dace da dare goma sha biyu ga watan jihun hussein shekara 2016 allah malakukin sarki cikin ikonsa da minnarsa da zaunarsa ga bayansa ya ba mu damar hatsuwa a wannan masallaci na muna usman bin fodiyo saboda ci gaba da karatun alkur'ani da kuma tasirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a nan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu saurara da kuma abin da za mu faɗa mal ilmu illa al'amalu bi ilmi baya da wata kima ga mai shi matukar babu aiki to Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya sanar da mu kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa ko ya halatta mutum ya banta da mace cikin ɗaki wai saboda zai ba ta magani ina kuma son a sani cikin addu'a ta farko dai muna roƙon Allah bikin sarki wannan ba Allah da ya tambaya Allah biya bukatun sa na alheri ba kuma shi kadai ba dukkan mu dukkan al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya amsa musu addu'o'in su na alheri ya biya musu bukatunsu na alheri game da tambayarsa eh, asalin lamari cikin hakan rashin halatta saboda imamu turmizi ya ruwaito hadisi da imam ahmad hadisi ingantacce daga abdullahi dan amir dan rabi'a daga mahaifinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya kulwanna rajulun bimra'atin la ta lahu fa inna salihuhum ash-shaytan kada wani mutum yake banta da wata macin da ba ta halatta gare shi ita ba maharamarsa ba ita kuma ba matarsa ta aure ba wannan shine ma'anar la tahillu lahu ba ta halatta gare shi domin haka ya faru to shedan shine na ukun su duk da aka ce ga mutum biyu shedan shine na ukun su ana iya samun matsala to saboda haka sai a gujewa haka ko wani hadisi da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaqluwanna rajulun bi kada wani mutum ya keɓanta da wata mace illa ma'azi mahramin sai dai in akwai wato mahraminta tare da ita akwai mahraminta mahaifinta tare da ita yana keɓantuwa yana iya keɓanta da ita wato tare da mahrami su zamanto su uku kenan ko wani ɗanta mahraminta ko wani wanta ko wani ƙaninta ko wani babbanta babbanta maharaminta ne amma banda dan babba ko wani kawunta kawunta maharaminta ne amma banda dan kawu ko mijinta uwa uba la yaqulwanna rajulun bi imra'atin illa ma azima haramin da annabi ya faɗi haka fa qama rajulun sai wani mutum ya tsaya don annabi ya ganshi yana son yayi tambaya fa qala sai yace ya rasulullah ya من Allah imrati kharajat خرجت matata ta fita aikin haji wato za tafi aikin haji wa kutibtu fi ghazwati ni kuma an rubuta ni cikin sojojin da za su tafi yaki kaza da kaza ai fi ghazwati kaza wa kaza qala raji annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan a soke sunanka daga waɗanda aka rubuta cewa za ku fita yaki koma koma gida ko kuma koma fa hujja mar'atika kai hajji tare da matarka waɗannan hadisai da hadisai masu kama da su duka abinda suke nuna mana shine me hatsari ne babba wani abu ne na saba shari'a kada mutum ya ce don ya yadda da kansa asali shine abu ne wanda yake bai halatta ba sai inda akwai wata larura muna fata al'ummar musulmi za su kiyaye dukkan alheri na cikin riko da shari'a riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sharri na cikin abinda zai saba wa shari'a sai tambaya ta biyu tambaya ta biyu tana cewa shin haramcin hotuna ya tsaya ne ga yin amfani da shi a jikin gini da riguna ko kuwa har da sanya shi cikin waya to farko dai ya kamata a sani akwai hadisai da suka tabbata sahihai daga cikin abubuwari da muslim da wasu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abinda ake kira sura taswir suran nan sura ce mujassama wani abu ne da aka sassaka ko wani abu ne da aka kera ko kuma sura ce marsuma sura ce da aka zana aka zana da hannu bil ijma wannan hani ya shafi wayannan abubuwa guda biyu wannan kenan abu na biyu ya kamata a sani haramta suranta mutum mutumin wani mutum ko ta dabba a riƙe shi a matsayin ado ɗaki ko a gari wannan wani abu ne da ya shafi wannan shari'a muhammadiyya wa illa a wasu shari'un ba haramun ba ne a zamanin wasu annabawa halal ne mutum a sassaƙa masa mutum mutuminsa ko mutum mutumin waninsa ko ta dabba ya je a falonsa ya aje a ɗakinsa saboda ado ya je ko a garinsa duk wanda ke karanta kissar annabi suleiman ya san wannan mai Allah ke cewa ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور طب kun san annabi suleiman allah masa kyauta da yawa ya ba shi mulki irin mulkin da bai ba wani ba kuma domin shi mulkinsa ba wai kan mutane ba ne kawai ya tsaya a hadda aljanu har da tsuntsaye da wane ne da kwari in suka yi magana yana ji aljanu yana mulkin su yana sa su masa aikace-aikace shi ne a wannan aya Allah ke cewa shi annabi Suleiman aljanu ya amalu na lahu ma ya sha suna yin masa abin da yake so abin da duk ya sa su yake so su masa yace su yi sai dole su yi ma ya sha'u min mahariba na daga gine-gine a gina masa gidaje manya-manya masu kawa kyawawa a gina masa fadoji wata masu a masa a gina masa mutum mutumi saboda a yi wa gari garuruwa ado saboda a riƙe su abin ado halo a ɗakunan kwana a sa'annan kuma a masa manya-manyan tukwane a masa zuwa abubuwan da yake bukata saboda haka ba haramun ba ne a zamanin annabawa da yawa a suranta wani abu mai inuwa mujassam ko a zana sawawun a ce an yi hoton mala'iku zan irin na mala'iku ko wani abu wannan duk halal ne kamar kafin zuwa annabi muhammad halal ne mutum domin girmama wani wanda yake son ya girmama shi ya sunkuya ya gaishe shi ya masa masu sujuda in mai mulki ne ko ne mai kama da haka duk halal ne kamar da kuke gani a zamanin annabi Yaƙo da su annabi yusuf to amma dama haka shari'a take Allah abin da ya ga dama wani lokaci zai halatta shi a wannan zamani nan ya haramta shi a wannan zamani lamura da suka shafi abin da ake kiransa al'umurul amaliyya ko al'umurul eh, abin nan far'iyya amma a wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an haramta mutum ya zana ɗan adam da hannunsa haramun ne duk wanda ya haka zai jawo kansa hushin Allah kuma gobe kiyama Allah zai ce marsa ya hura masa rai ko ba zai iya hura ba babu kilafi kan wannan babu sabani amma sai aka samu wani zamani da ake iya tsare inuwa bayan an tsare inuwa na ana iya taba abin ana iya ganin abin wannan shine irin photograph ɗin da muke gani photograph wannan tsare inuwa ne abinda muke gani wani lokaci irin su tv da wane ne da sauransu inuwa ne ake tsarewa kamar tv bayan an tsare inuwa har a tsare ma har kanka motsi motsinka gaba daya da ka duka a nan maluma sun rabu kashi biyu wasu suna ganin cewa tsare inuwan nan shi ma za a kira shi sura za a kira shi taswir shi ma hukuncinsa zai ɗauki hukuncin kamar ka sassaki wata abin nan eh, eh, misalin wata dabba mai rai dan adam ko wani dan adam ko kazana dan adam ko wani dan adam ba wani bambanci saboda haka hotuna da ake cewa hotuna photograph din nan a wurin waɗannan malamai su ma haramun ne wato sun kiyasta su da irin wa'incan hotuna ko surori da ke zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kafin a kirkiro wannan abin da ake kira photograph ina wanda zai kirkiro shi ba su shekara abin nan 200 ba wasu kuma suka ce a'a ai babu kwaikwayon Allah a cikin wannan kamar yadda aka yi ta'alili aka ba da hujjar haramta wancan da cewa masu kwaikwayon Allah wannan babu abin da ke ciki face tsare inuwar mutum wannan ko ba haramun ba ne a zamanin annai muhammad kafin zamanin annai muhammad ana amfani da madubi in ka ɗauki madubi madubi zai tsare inuwarka za ka gan ka yadda kake babu kuma wanda ya taɓa cewa madubi haramun ne annai ma aiki da madubi sahabbansa da sauransu in ka zo wani wuri mai ɗan laushi haka kana iya ganin yana ya tsare maka inuwanka in ka zo wani ruwa wanda yake nitse yana iya tsare maka inuwanka saboda haka su a su photograph baya shiga harkar haramci kamar yadda wa'incan surori na zamani annabi sallallahu alaihi wasallam da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga cikin karkashin haramci an fahimci abin ni a fahimta ta kamanta photograph da tsare inuwa da yadda madubi ke tsarewa mutum inuwansa ya ganshi kamar yadda yake kuma ya to ba haramun ba wannan dama sura ne da Allah ya yi shi ina ga kamanta shi da wannan shi yafi kyau akan kamanta shi da wa'incan surori da shari'a ta zo da haramcin a fahimtar mu mun karfafa maganar maluma da suke cewa daukan hoto babu wani laifi a cikin ta hanyar TV ne dauki har da ka tsare inuwar sa ka tsare abin nan motsin da maganganun wannan babu haramci mu abin da muka gamsu da shi kenan wa'annan hujjoji eh, hujjojin da ke halatta wannan so suka fi gamsar da mu mai tambaya abin da yake cewa nan yana cewa haramcin hotuna ya tsaya ne ga yin amfani da shi jikin gini da riguna ko kuwa har da sanya cikin waya shi anan mai tambaya kamar ya miƙa wuya kenan photograph din nan shi ma haramun ko ba haka ba yawwa ko kuma alalakalli dai ka kai photograph kamar na shi da riganka ko ka fidda shi a riga ko ka manna shi a bango wannan haramun ne to gaskiyar lamari duk lokacin da aka ce yin sura musamman ku ka duba a zamani annabi nuhu alaihi salam lokacin kistar abin nan alramma Allah na cewa wa qala nuhu rabbi innahum asawni qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazilhu maluhu wa waladuhu illa khatara ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا waɗannan ayoyi ne cikin suratu Allah na cewa ƙala nuhun rabbi innahum asawni nuhu ce ya ubangiji na tabbas sun saba mini wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara suka bi wanda dukiyarsa da yayansa ba su amfanar da shi da komai ba sai da sai asara kawai irinsa irinsa suka yi ta bi suka ki bi na cikin kira da nake musu zuwa ga alheri wa makaru makaran kubbara kuma suka yi ta min makirce makirce suka yi ta tsare tsare ta yadda za su halaka ni ta yadda al'amurana ba za su tafi ba makirci mai girma sannan waƙalu suka ce la ta zarun na alihatakum ya ku sauran jama'ar mu kada ku bar ababen bautan kunnan wala ta zarun na wadda kada ku bar wadda wad wala suwa kada ku bar suwa wala ya rusa kada ku bar ya rusa wala ya uka kada ku bar ya uka wa nasra kada ku bar nasra annabi nuhu ya ce waɗannan gumaka wa qad adallu kathira sun ɓadda mutane da yawa ya ubangiji na yanzu ina roƙonka ya Allah wala ta zidi zalimina illa balala ka kulle kofa a kansu kada su shiryu kawai dai yanzu sai dai halaka su kawai an musu wa'azi dare da rana shekaru dubu da wani abu imamul bukhari ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas wurin fassara wannan aya abdullahi dan abbas ya ce sarat al-awthan allati kanat fi qaumi nuhin fil ard ba'd wa'innan gumaka da aka yi su a zamanin annabi nuhu alaihi sun ci gaba da tasiri tasirinsu ya ci gaba har suka kai cikin ƙabilun larabawa wato daga batun daga zamanin annabi nuhu amma wat shi gunkin nan da ake ce masa wat kanat li kalbin bidawmatil jandal kabilar kalbu ne suka rike shi a matsayin abin bautar su a wurin da ake kira dawmatul jandal sunan gari ne sunan wuri ne wa amma suwa amma gunki suwa kanat li huzail shi kuma kabilar huzail ne suka rike shi a matsayin gunkinsu wa amma yahud amma gunkin yahud fa kanat li murad gunki ne da kabilar murad suka rike shi abin bauta sun mali bane gutsaifin biljau inda sam sannan bayan su bane gutsaif su ma suka rike shi a matsayin bauta abin bauta biljau wato a wani wuri da ake kira jau kusa da sam wa amma ya'u amma gunkin ya'u fakana bi hamdan kabilar hamdan ne suka rike shi a matsayin abin bautarsu wa amma nas amma gunkin nasar fakanat lihimyar li'ali zilkala wato ƙabilar mutanen himyar su suka rike shi a matsayin bauta wato waɗanda abin nan ali zilkula ke jagoranta waɗannan gumaka wat da suwa da yahus da ya'uk da nasar asma'u rijalin salihina sunaye ne na mutanen kirki mutanen ƙwarai min ƙaumin nuhin daga mutanen annabi nuhu falamma halaku awha shaytanu ila qaumihim lokacin da suka mutu sai shaytan yayi wahayi zuwa ga jama'ar su yace musu ya tusa musu a zukatansu cewa aninsibu ila majalisihim allati kanu an saba. wato su kakkafa wasu mutum mutumi nau'in nan mutane don mutanen kirki ne duk nan mutanen kirki ne saboda haka tunda sun mutu yanzu shaidan sai ya cusa musu cewa to ku suranta irin uwa ne ku aje shi inda yake zama domin duk wanda ya ganshi, wanda ya ga mutum sa sai ya tuna da irin kyawawan ayyukansa shi ma sai ya ci gaba da yi an fahimci abin wasammuha bi asma'in sannan ku kira wa'annan mutum mutumin ku kira su da irin sunayensu fa fa'alu suka bi abin da shaidan ya tsara musu amma falam tu'ba ba bauta wa abin ba hatta ba bauta wa innan gumaka ba hatta idza halaka ulaika wa tanassaqa al-ilmu ubidat har sai da inda suka kafa su innan farko suka suka mutu sa'an su da suka zo daga baya shi dan ya saki dawowa ya ce ai wannan da su iyaye su ne iyayen su suke bautawa ta hanyar girmama su da neman taimakon su ne ake samun biyan bukata anan a wancan lokaci ka sassaƙi mutum mutumin mutum ba haramun ba ne har ka ajiye shi ɗin ba haramun ba ne kenan inda za ajiye shi ɗin haka inda ba su bauta masa ba su yi haramun ba amma inda haramcin ya zo ina haramcin ya zo wurin bautawan nan ne haramcin ya zo an fahimci abin ƙiyasi kan wannan da mutum zai ɗauki hoto wanda muka ce halal ne sa'an nan ya rataya shi in dai don ra rata shi ne kawai ba dunya yana neman wani tabarruki ko wani abuwa ba zai zama to haramun ba kiyasi ga wannan ga wannan kissa na fata ana biye da ni wa'annan abubuwa a wancan lokaci ba haramun bane ayi mutum mutumi wani abu kafa kuma da aka yi da sunayen su domin a tuna a tuna da su ana aiki da abin nan bai to mai ba bai to haram ba ba abota musu ba inda barnar ta zo shine mai sai bayan wa'annan sun mutu 'ya'yansu da jikokinsu sun taso je ya zo ya ga musu cewa wa'annan ai da ma da su ake yin ana addu'a su ake kamun kafa da sauransu sai an suka shiga tabarruki da su daga nan kuma abin ya to ibada an fahimta idan yanzu mun ɗauki fatawar cewa sura fotografiya foto na photograph ba haramun bane ba mu da hujja mu haramta abin mu haramta wani ya ɗauki hotonsa ya sa ya rataya shi an gane ko kuma ya buga shi a tufansa amma ta ina haramcin zai zo idan ka riki wannan kamar yadda yanzu wasu shi a suke da yawa su dauki hotunan malumansu suna rungumansu suna sumbantansu suna ga cewa suna kaga wannan ya zamanto ibada ko ne abu mai kama da ibada wannan haramun ne a wannan lokaci an fahimci abin amma duk da haka za a ba da shawara domin nan ma kun ga gashi ta inda shaidan ya biyo musu ya fito musu ta inda ba haramun ba ne, amma a hasannu a hankali ba masu hankalin wanda suke kusa kusa sun tafi na ba da suka zo sai sake kullo musu kuma ya ce a ah, wain ai ai da su ake samu yanzu kamar da irin su hoton kaula nan, yanzu hoton kaula ba a zama abin bauta wurin su ba za a tafi a mota a mamman nasu a ce mota ba za ta yi kaza kaza ba ka ga mutum ya rungumi hoto yana sumbatan hoto yana sumbatan hoto nan ba zama ɓata ba ya zama halaka saboda haka sai a mai da hankali saboda sabbin zari'a muna ba da shawari a guje wa duk nan abubuwa ko da mabda'i ka buga hoton a tuha ba zai zama haram ba ko da min haisul mabda don ka ɗauki hoto ka rataya ko a falonku ko wani abu ba zai zama haramun ba amma barin abin shi ya fi in kuma ya kai akwai wani hoton da kake ganin za ka yi tabarruki da yi to ya zama haramun mutlaka muna fata Allah ya taimake mu a ina ganin za mu tsaya tamboyi biyu sai gobin Allah kai mu saura kai mu ci gaba da karatu ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا خفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين نعم ba mu kushe ba muna magana kan hukunce-hukuncen hajji Allah ce laisa alaikum junahun babu laifi a kanku babu wani laifi a kanku fi an tabtago tatlubu fablan rizqan min rabbikum babu wani laifi a kanku don kun yi wani kasuwanci a lokacin da kuke aikin hajji babu wani laifi ba haramun bane kai niyan aikin hajji tare da niyyar kuma zaka je kai kasuwanci da tsari wasu ka tafi da wasu kayayyaki da ake gani daga garin ku ko daga kasar ku wanda in ka kai su can abin nan eh, Saudiya ko can kasar Makka za a samu riba babu wani laifi babu wani laifi ka tafi da wannan niyya domin ka kai kayan kasuwanci ka sayar ka ci riba in ka zo dawowa ma ka sai wasu kayayyaki domin kai kasuwanci in ka zo garin ku in ka dawo gida ka ci riba babu wani laifi a cikin wannan ba a cewa nan mutum ya haɗa niyyar ibada da kuma neman duniya wannan ba a cikin wannan babi ai bi tijarati fil hajji babu laifi ai kasuwanci a hajji wa huwa min fawaidi hadha al hajji li masalihikum ad dunyawiyya mala yace at-tijara kasuwanci na daga cikin fa'idojin hajji domin tabbatar da maslahohin maslahohin musulmi na duniya fa iza afattum ya ku al'ummar musulmi mahajjata Iza a afaftum idan kuka kwarara Ai da dafa'atum min arafatin idan kuka kwarara daga filin arafa bayan rana ta faɗi Ai ba da lukufi biya. bayan kun gama tsayuwar arafa to fadkurullah Wata ku yi ta ambaton Allah ku ambaci Allah ba da mabidi bin musdalifa bayan kwana a musdalifa ku rika ambaton Allah bi talbiya ta hanyar tarbiya ta talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wannan shine talbiya Wa tahlil da la ilaha illallah la ilaha illallah wa du'a da kuma addu'a Allah ka ba mu kikkiawan al'amura ka ba mu alheri a nan duniya ka ba mu alheri gobe kiyama Allah ka biya mana bukatunmu na alheri sai ka san irin bukatunka wani magana aure ya dame shi wani magana ya sai gida dame shi wani mota dai ba wanda mu halal shine bi talbiyati wat tahlili wad du'a ku yi ta yin wannan inda al-mash'ar al-haram a wurin nan da ake kiransa al-mash'ar al-haram suna ne na wani ɗan dutse ƙarami a can ɓangaren ƙarshe na mina ta ɓangaren eh, abin nan na musdalifa wato da kusa da mina kenan wannan ɗan dutse ana kiransa ƙuza, dutsen ƙuza. wafil hadith ya zo cikin hadisi ya tabbata cikin hadisin imam muslim annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi lokacin da annabi ya bar arafa bayan ta faɗi ya taho muzdalifa da ya shigo filin muzdalifa ta ba ka ce muzdalifa fili ne babba sosai amma na mashar haram nan ne wajen masallacin muzdalifa din wanda akwai dan karamin dutse ne wanda ake kira kuza to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya ai shine waqafa bihi ya tsaya inda inda dutsen yake yadhkurullah yana ambaton Allah wa da'u hatta asfara jiddan wato inda lamari yake idan kuka yi abin nan ifada kuka kwarara daga arafa zuwa muzdalifa akan hanyar ku za ku rika yin zikiri za ku rika yin talbiya za ku rika talbiya kuna isa muzdalifa babu abin da ke kan ku face ku yi sallan isha'i da magariba ku hada su lokaci guda ku yi ta bacci idan gari ya waye aka yi sallan asuba to kuma sai ku nace wa Allah da addu'a ku yi ta addu'o'i idan gari ya waye rana kafin rana ta fito sai ku sake kwarara kuma ku ban muzdalifa zuwa mina haka ka'idar ta ce wadkuruhu kama hadakum ku rika ambaton Allah madaukakin sarki saboda irin yadda ya shiryar da ku ya koya muku harkokin addinin ai hadakum li ma'alimi dinihi ya koya muku wato irin hukunce hukunce da shige da fice na addinin wa manasiki hajjihi da kuma irin yadda za a gudanar da ayyukan hajjinsa da ya ce ku yi walkaf kaf din nan da ya zo ka ma hadakun waskuruhu ka ma hadakun kaf din nan littali wato waskuruhu ku ambace shi li'ajili an hadakun kama hadakun li'ajili an hadakun ku riƙa ambaton Allah saboda irin yadda ya shiryar da ku ku gode masa ku nuna cewa kun amsa masa ku girmama shi in kuntum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin yadda kun kasance kafin wannan shari'a ta same ku kafin wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shi zuwa gare ku kun kasance la min ad-dallin daga cikin mutanen da ba su da shari'a ba su da wata shari'a kawai kowa dai yana nan ne yana ta kame kame na'am ثم أفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نعم تا sun mafihu ya ƙuraish ya ku ƙuraishawa cikin mahajjata saboda haka cikin mahajjata akwai mutanen makka wanda ƙuraishawa ne sun abin da ba za a rasa akwai kuma sauran ƙabilu sauran al'ummar musulmi to da ƙuraishawa su ba sa tsayuwa inda sauran jama'a suke tsayuwa sun ware wa kansu saboda su su ne manyan su so ne asali a wannan lamari saboda haka su inda suke tsayuwa wuri daban ne haka Allah ce da ko da sauran jama'a duk ba wani bambanci sun ma fi du sa'annan kuma ku kwarara ya ƙuraishawa ya shi. kamar yadda su sauran mahajjata ke kwarara ai min haisu a faban nasu ta inda mutane daga inda mutane suke kwararan nan kuma daga nan za ku kwarara min arafa daga arafa bi an taqisu biha ma'ahu ku tsaya tare da jama'a arafa da quraisha ba sa a arafa su a matsayinsu su na manya ba za su fita daga harami ba kun san arafa wajen harami ne saboda haka su suna cikin muzdalifa sauran jama'a kuma za su tsaya arafa in an ta so sauran jama'a su same su a hanya sai ku same su a muzdalifa Allah ya ce a ko ma arafan za ku tafi ku haɗu da sauran jama'a gaba ɗaya idan aka gama tsayuwan arafa sai ku sake tasowa ko muzdalifa ku kwana a muzdalifa shi gari kuma sai ku wuce mina daga na ci gaba da ayyukan hajji da suka rike wa kanu huna min muzdalifa tarakku'an an al ma'ahu saboda tarakku saboda nuna cewa su manya ne su ne shugabannin wannan lamari saboda haka su sai su za su bambanta kawunan su da sauran jama'a ثم للترتيب في الذكر sun maɗin nan ba da ma'anan tartibi in aka yi kaza to kuma sai kaza wattaƙirullah saboda ku nemi gafarar Allah min kuma daga zunubanku inna Allah lallai Allah gafurun mai yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun mai yawan jin kai ne bihim da su na'a. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا قضيتم أي أديتم مناسككم إذا كك بعد أيكم كنا هج كك جمع أيكم كنا هج ay ibadati hajjikum idan kuka gama ayyukanku na hajji bi an ramaitum jamratal aqaba a wannan ranar babban sallah bayan da safiyar ta kun bar muzdalifa kun nufo mina kun zo jamratul aqaba kuka yi jifan jamratul aqaba wa duftum sa'annan daga nan kuka wuce kuka tafi abin nan makka kuka tafi kaaba kuka je koyi dawafin kaaba wastaqrartum bi mina kuka sake dawowa mina kuka ci gaba da zaman kwanukan mina to ku ci gaba da ambaton Allah a wannan lokaci ba da talbiya ba da labbaika Allahumma labbaika ba bit takbiri was sana da girmama Allah da kuma yabonsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Allahu أكبر Allahu أكبر haka za ku ci gaba da yi a zaman ku na kwanukan mina an fahimta kun zo kun yi abin nan kun yi jifa jamratul aqaba kun yi aski kun yi abin nan kun wuce kun je kun yi dawafi kun sake barin makka kun dawo mina to yanzu nan zaman kwanukan mina din nan ba zama ne na labbaika Allahumma labbaika ba na kabbarori ne za ku ta yi na tunan gidauniyar muri na'am gidauniyar mu gidauniyar manara kuma wuri eh gaskiya ne lalle an tunatar da ni maganar manara dama muka ce yau ma akwai neman taimakon manara sannan cin masallaci mun samu damuwa a daya daga cikin injunanmu na masallaci za na da injuna biyu masu ba da wuta ɗayan ya samu matsala ina jin gyaran sana bukatun dubu ashirin. mun ce a samu kwamitin masallaci su san yadda ah, za su gyara wannan generator yanzu za mu nemi eh, abin nan kamar da muka ce kudin manara insha Allah bari mu ga abin da ke azihu kuma yau ina ga adaran ma shi ma zai motsa ne ina da dubu biyar da ɗari biyu ta yana wani saboda aka a bayar da yawa a bayar da yawa eh, ina muke na'am fadkurullah ku ambaci Allah bitakbiri muka ce ta hanyar takbiri girmama Allah wasana'i da yabon Allah ka zikrikum aba'akum kamar irin yadda da kuke yi a irin wannan lokaci maimakon Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira da yadda suke yi a zamanin jahiliya hajjinsu na jahiliya in sun dawo mina kowa sai zo ya ta bada tarihin gidansa da kabilarsa kowa ce a ni a gidanmu ai wato <laughs> babban gida ne domin mu dama iyayenmu yana daga cikin abin da iyayenmu suke yi shine ciyar da iskinai da abin nan da kyautata wa jama'a wani kuma ya zai ce mu dama jarumai ne ba matsorata a cikinmu kowa dai irin wannan surkullin za a je a ce yi to Allah ya ce to an kashe wannan yanzu ba maganan kowa ya zo ya taibon kabilarsa ba ko ya zo ya taibon gidansu ba su jarumai ne su masu kyauta ne su masu kaza kaza a kowa daga cikinsu abin ya zamanto inuko Allah kawai za a ta girmamawa Allah kawai za a ta yi saboda haka ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar irin ambatonku da kuke wa iyayenku da kakanninku kama kuntum tazkurunahum inda faraghi hajjikum bil mufasara kamar yadda da ku kasance kuke ambaton lokacin da ku gama aikin hajjin ku kuna ambaton ta hanyar nuna alfahari ya zo cikin hadisi eh, daga abdullahi dan abbas yana cewa kana alul jahiliya yaqifuna fil mawsim mutanen jahiliya irin hajjinsu na jahiliya sun kasance suna tsayewa a lokacin aikin hajji ya ƙolu rajulu minhum mutum daga cikinsu zai wani daga mutum daga cikinsu zai tashi ya rika cewa kana abi yut'imu mahaifina ya kasance yana tattalin abinci domin ciyar da mabukata wa yamilu hamalati kuma ya kasance yana ɗaukan dawainiya wani ana bin sa bashi yace to zan biya bashi wani ai yayi abu kaza ya baka wani saboda haka an ce za an masa tara kaza yace to ni zan ɗauki ɗawainiya? mutum ya yi ta faɗin irin wannan wannan ya ce sa ka yi ce, wannan ya ce ka yi ce. wa ya milu diyati wani ya ce aini mahaifina yana yana kan nemi ya ba nemi abin da ya ce wa ne ne diya ke kansu wa ne da wa ne abin nan diya ke kansu suka kasa biya saboda haka in suka faɗa ce to ya biya musu to irin dai wannan alfahari suke ta yi fa anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauko da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa fadkurullah ka zikrikum au a shadda zikira ku ambaci Allah irin wannan lokaci kamar yadda kuke ambaton iyayenku au a shadda zikira, ko ma fiye da haka aimin min zikrikum iyyahum wato fiye da yadda kuke ambaton iyayen naku mala yace wa Nufi ba a shadda lafazin nan ko kalman nan ta shadda an mata wata sama au ashadda wannan wasali na sama da aka mata daɗin nan ala halin a matsayin nuna cewa hali ne na lafazin zikir au ashadda zikira hmm. ko ku yi wannan tuna Allah ɗin alhali yana ya fi ya zamanto tsananinsa ya zarta irin yadda kuke tuna iyayenku shi ne hali iz law ta'akhkhara ahnu lakana sifatan lahu da lafazin nan na ashad an ambace shi ne bayan an ambace zikir to zai zama to sifa ne na zikir misali da an ce ka zikrikum abin nan aba'akum zikran ashadda a wannan lokaci ashadda din zai zama to sifa ga zikir amma don da aka ce au aka gabatar da ashadda ya zama to ne na zikir wannan babu wata matsala masu nawon larabci sun san bayanin da ake yi faminan nasi daga cikin mutane man ya kulu a kowanda ke cewa rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu nasiban wani irin rahofin duniya a nan gidan duniya fayyuta sai kuma allah ya bashi abin da ya neman amma mai irin wannan addu'a kawai wa ma lahu fil akhirati min khalaqin wani rabo a lahira mutumin da kawai zai fuskanci Allah shi ba abin da yake so sai duniya kawai yana da matsala wa minhum ka karanta wannan wa minhum amma daga cikin mutane akwai na kwarai wanda suka san abin da suke yi man ya kulu akwai ke cewa rabbana ubangijinmu atina ka bamu atina hasanatan fid ka ba mu wata irin kyakkyawa a nan duniya ai ni'matar ka ba mu wata ni'ima a nan duniya wa fil akhirati hasana nan ka ba mu wata irin ni'ima a lahira Ki aljanna ita ce aljanna sannan waƙina qina azaban nar sannan ka kare mu daga azabar wuta ai bi adami dukulihim kada ta yadda ba za mu shiga ko ba za shiga wuta ba wa hada bayanun lima kana alaihi almushrikuna wa halul eh, wa halul mu'minin wannan bayani ne kan irin halin da mushrikai ke ciki su mushrikai addu'ar su duka shine a basu duniya da kuma halin da mu'mini suke ciki mu'mini su suke son kikkiawa a duniya sannan kuma suke son me kikkiawa a lahira addu'ar mushrikai da ce rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya ko hasana hasana din ba ba ambata shi ko mu'mini zai ce rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب نعم ما لا يتي والقصد به أبن في دوانا بياني دمك ديانزو شيني الحق على طلب خير, خير الدارين jan hankulan musulmi kan su nemi alherin gidajen nan biyu da muke da su su nemi alherin duniya ba wai su nemi duniya ko ba hmm? alheri ne domin kai watakila abin da ke suranta kamar ne alheri ba wai shi ne alheri ba Ka kasan ada haka yake saboda kasawarsa farkon tashinsa shi yanzu ya kai lokacin balaga babban abin da yake tunawa shi ne. a ce yana da ya auri wance a unguwarsu misali shi auren nan kawai shi ya dame shi aure zai auri wance ba matsala saboda haka ya auri ya auri wance da kyau ko ba kyau ko ya ne ne wataƙila yana auren ta a shiga rikici ba abin ne ta kwana masallaci saboda musiba ba haka na faruwa ba wani zai taso ya ga cewa shi ai shi bukatun sa haba yanzu a ce yana da digiri sai dai ana digiri da kuma a jami'a kaza wannan kawai ba a isa ya zamanto alheri sai ka je kai digiri a wancan jami'ar kaza karshe kuma ka ga kofin jahannama sun zaki fitowa ba abin nan sun bodu a gaban ka wani ya rika cewa burinsa shi yanzu ya sai sabuwar mota mota iri kaza haɗa abin ya zamanto na alheri in ba ka ba kana iya sayan motar ta to matsala ga yanzu ne ma musibobi da mushkiloli suka bodu a gare ka wani zai ce ai shi burinsa a duniya ce shi ciyaman na jarin gwalokal gwamnati shi ne ya zama ciyaman na jami'ar local government kawai ya zama to da alheri kana ya iya zamantowa ciyaman na jami'ar local government matsaloli su zo su ciku ko ta ina in ba kamar hankali ma ka fita da hannu da kufai nai ka fita ba mutunci ba wani abin da ka tara al'amura da duk daraja duk ima duk ya faɗi wani ya ce ai burinsa ya zama gwamna wani burinsa ya ce shi dai ya zamanto shugaban najeriya a gama ka riƙa mahaɗa abin ya zamanto da alheri saboda haka komi rabbana atina abin da ya shafi duniya din ya zamanto hasana ya zama mai kyau wa fil akhirati hasana da mana an sa aljanna ne sa'annan kuma ka sake don ta'kidi don duk wanda ya shiga aljanna an an abin nan an ya samu kariya daga wuta amma dai don ta'kidi ka ambaci wutan ka ce ka kare ma daga wuta wannan ita ce addu'ar mumini yawa na'am ula'ika lahum nasibun waɗannan wato muminai ke lahum nasibun ai sawabun suna da wani rabo mana suna da wani lada amin ajli ma kasabu saboda saboda dalilin abinda suka tsorota suka nema na alheri ai amilu saboda abin da suka aikata min alhajji na hajji wa du'a'i da kuma addu'a su dace da shari'a wallahu Allah sari'ul hisabi mai saurin hisabi ne mai saurin lissafi ne nan da nan zai gama lissafi a ba wa kowa haƙƙinsa ba tare da an cutar da shi da komai ba ayyujibu du'a Allah ya kasance yana amsa addu'a sannan wa yusul hisaba sannan kuma yana lissafi cikin gaggawa cikin lokaci nan da nan a gama komai komai yawan bayansa komin yawan ayyukan da za a lissafta musu yuqalu malan yace a larabci ana cewa atani wa ahsabani balarabe zai zo ya ce maka wani atani wa ahsabani menene ma'anar wannan idan yace maka atani wa ahsabani mana aksara aliyal hisab wato ya bani har ma ya bani ya wato ya ya ta cikin mushkilar da zan yi ta ko da zai ka samu wani ban kauye wanda bai taba yake miliyan ɗaya ba kira ka ce ga wannan yan kudin da ya kirga miliyan ɗaya ne kan sai ya yi wajen awa don zai kirga sai an kai dubu dari a isa ke fata ya zai zai dawo sai kirga duk lokacin da aka ce an baka abin da kirgin sa zama to aiki wurin ka to ka an baka da yawa kenan kai dai a iya mustawa ko ba haka ba yawwa to shi Allah ul hisab waya kinatun an kasaratil jaza wato wannan wata kinaya ce na wato Allah mai yawan sakayya ne sakayyan kuma yadda kowa za a sakan makamasa ba tare da an cutar da shi ba wa an adami tafiri amma sa'ad Allah alkhaira da kuma rashin jinkirin sa ga duk wanda ya roke shi ya bashi wani aiki wani alheri fi ayyamin hajji a kwanukan hajji wa ghairiha ko wasu wa fiha asra wato a cikin kwanukan hajji a yi addu'a a samu biyan bukata ya fi sauri a samu biyan bukata lokacin aikin hajji ya fi sauri in ji malam limukaranati ya bi libarin lati faraba har saboda wannan addu'a wannan lokaci tana tare da wata ibada da Allah ya faranta وقد تقدم مثل ذلك عند الكلام على السوء ما لا يتئم wannan magana ta gabata lokacin da aka yi bayanin azumi a karattukan mu na baya mala ya ce wa min tamami amalil hajji yana daga cikin cikan aikin hajji almuqamu Bimina wato zama zama na a kwana a tashi a yini kwana shine muqam ba dan zana lokaci guda ta ba yana daga cikin cikar ayyukan hajji zaman kwanukan mina maini au talatata ayyamin min yawmin nahari ko dai ay zaman kwana biyu ko ay zaman kwana uku tun daga wato ranar abin nan ranar ranar abin nan to dama ko min kusan tsayuwa ne kamar sauran minti uku ne mai rage aha to ina ga abin nan eh, sai mu tsaya a nan muna fata Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gobe kuma ya ba mu abin nan ikon aiki da abin da muka ji subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya tambaya ya tambaya wannan mai kyau ne ba ji ba ba ba farkon goma na farko da